الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب في بعض ما يدعى به أسلي ون باب أو نسخ باب باب أو نسخ من ذلك شيء يسعى وصد سقع اللي اللتاف باب بستبت أربع الإسلام الإسلام أشره سكين شغوف دعاقين باية باية بيثبتت دوانا مقوي باب يبشي amma an samu a wasu daga cikin nuskohi da ake da su da wannan to shi yasa wasu shi sai malaman da suka yi tahqiqin wannan kwafin da ke gabana da wanda suke da irin bugun al-mustabatul asariya to sai suka tabbatar da shi babun fi ba'd ma yud'a bihi babun da zai yi bayani za a ambatan maka wasu daga cikin addu'o'i da ake roƙon Allah madaukakin sarki da su wato wannan babun zai zama kamar wata jaka ce za a baka wacce take dauke da addu'o'i mabambanta eh addu'o'i mabambanta al-Imam al-Bukhari ya zabo waɗannan hadisan wanda suke dauke da waɗannan azkar din ko waɗannan addu'o'in a matsayin yana nuna maka addu'o'i ne masu muhimmanci da ya kamata ka rika yin su wanda babu a nasu za su iya rubutawa ko su sa a kasa babun fi ba'd ma yud'a bihi باب في mayu da يدعى به wani abu أبدا cikin sashin abin da ake roƙon Allah madaukakin sarki da shi da addu'ar da za ka yi iya larabcinka da iya maganarka da za ka samu ta addu'a da ta zo daga harshen annabi sama to ta fita komin larabcinka domin manzala sama Allah madaukaki ya bashi jawami'ul kalim so da akwai al'adiyatul jami'a da manzon sama yake da su dunkulallen addu'o'i kuma sahabbansa su ma sai suka kwaye shi haka ko za su yi addu'a ko da ba da lafazin manzon sama to zaka ga su ma suna da addu'o'in su wanda suke jawami'u حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال إني لعدؤ في كل شيء من أمري aka ce Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa inni la'ad'u fi kulli in min amri ni na kasance duk abin da ina roƙon Allah a cikin rayuwata in wani abu da zan yi to ina roƙon Allah game da shi hatta an yafsa Allahu fi mashi dabbati har ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yalwata min a tafiyar dabbata kaga kaga kaga wannan koda ma koda koda yana da rauni dai to koda ba shi ba ai kaga in zaka hau abin hawaye akwai addu'a ko subhanallazi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su uku subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun addu'a da manzo Allah su sunna kenan idan ya hau abin hawa gane hmm. hatta ara min zalika ma yasurruni dan ta roƙon Allah har sai na ga abin da ke faranta min rai so daga kaga addu'a dai tana da tasiri wannan ibn ishaq muhammad kenan muhammad ibn ishaq al-akhbari sahibu sira sahibu sira ba shi shi shi mujallisi ne mujallisi ne yana cin al-mujallisi masu yin tadlisanci sahibu sira shi yasa a fagen sira to shi babba ne amma hadisi idan ya zo ya an'ana to akwai damuwa saboda sanan kuma ya an'ana Allah da kyau ku gani an ibn ishaq eh? ibn ishaq shine muhammad ibn ishaq sahibu sira eh, mai sira wa malamin ibn hisham mun gane wanda ibn hisham ya rubuta sirarsa eh, daga littafinsa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا محاجر أبو الحسن عن عمرو بن ميمون الأوزي عن عمر أنه كان فيما يدعو شن أدو إن سجلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكي اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار. ونقول دعاء ميدادي اللهم توفني مع الأبرار يا الله كربري ما تارد متانا بس شيء الأبرار الأبرار جمع بري البر المحسن المحسن من كوتتاوى الأبرار المحسنون ولا تخلفني في الأشياء يا الله من أخلصك كتبن أتكم متانا بسك متانا بلزا الأشرار جمع جمع جمع شرير جمع شرير الأشرار يا الله قبلنا أشكنس ومن زمان أشكن ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم ها أه؟ هكذا نائشة رضي الله عنها تكي تتمثل ببيت لذيذ wannan بيت لبيد إن in ta wai ذهب الذين ce في أكنافهم shi wanda ake rayuwa a jingina da su duk sun kare wa baqitu fi khalafin ka jildil ajrabi yanzu ga na an banne yanzu a cikin wasu ɗan baya jikin sun aka jingina da su ka jildil ajrabi ita ka ce fati raƙumi ce wanda ke da kirci ciwon kirci sun san maganin kirci sai an kona jiki sai an mai lalata ko eh وألحقني بالأخيار سنن يا الله تعالى كحالا ندى زاقبهم متعين رزق الدني دا مثلا نسك زاقبهم وانا الدعاء تشيدة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإمام أبو نعيم يروي تشين حلية الأولياء وطبقات الأصياء حتى تشين تاريخ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شكيق قال كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخش عبد الله وسكت أنا نفع عبد الله بن مسعود هما إسناد كوفي من يعني إسناد بكوفي يعني عمر بن حفص sannan جا جا جا العامش سليمان بن مهران والأعمش كان عبد الله يقصر أن يدعو بهؤلاء الدعوات سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا كسن شيخا يويت ونن الدعاء قاسنا الدعوين ما سسعدا اللهم ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا سيدنا عبد الله بن مسعود ينأتي ربنا أصلح بيننا يا الله أصلح أنت تكانم يا الله أكبر جاباء تكانم جونم يا الله كنك سا وني رجين تاشم وني أسكن زوجي سا أتخانم ونم إصلاح ذات البين بفن أبن الله مدوك تنسلكي شي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم kusulhun ta tsakanin junan da abin da ka san zai kawo zina ya kawo wani kulli to kai kokari ka yi bayanin sa domin a kauce masa kada ka kullaci wani a zuciyarka in kana da wani abu da ka kullata to ka bayani domin a yi gyara in mutum ya bashi kuma a zuciyar shi to shikenan shi yake haifar da matsaloli domin in ya tashi abin ya masa yawa zai tafi wani waje kuma furta inda kuma ba za a samu waraka ba sai ya zama ya yi munafurci ke Allah ya tsare mu وحدنا سبل الإسلام يا الله كشرية المحمد والمسلمين المسلمين المسلمين هن يعطيك أما كان شيء سبل والذين جاهدوا فينا لنحدي أنهم سبلنا سبلنا أنا نفن جد حنية بكبي المسلمين مسلمين تكي ذات حيث دواء ما فيك ونجنا من الظلمات إلى النور يا الله كتدم كثيرة تدمو بشدفين إلى النور زواج حسكي كنغا الظلمات كثيرة والنور واحد كل قرآن ما إذا يتاج فيه الظلمات ما أما إن يتاج النور باب جمع الآن باب الأنوار وأشن القرآن ربما أن لي كلمة النور جمعا مع النور تمد جميع الأنوار amma qur'ani bai zo da wannan jami'in ba sai ce az-zulumat amma idan ya tashi sai ya ce an-nur wasrif anna al-fawahisha ma zahara min hawa ma batan ya Allah madaukakin sarki ka kawar mana da al-fawahish al-fawahish an sha mana bayanin su daga can fassarorin da aka samo daga magabata suka ce ma zahara min al-fawahishi az-zina bil baghaya وما بطل من الفواحش الزنا بالمتزوجات abin da ya bayyana na alfasha shine zina da karuwai saboda su an san sana'a suke amma ma batana abin da ya boyi shine mai azina bil mutazawwijat yin zina da matan aure kaga akhfa in shay'in kenan mace mai aure ta zina ya zai a gane kaga za ta zo da gidan ɗanta za ta zo da ɗan da ba ɗan gidan ba wal iyazu billah shin amana ta kai inda ta kai Allah ka tsare mu وبارك لنا في أسماعنا يا الله قد آمن الخير كدأوا في أسماعنا أجم جمع سمع وأبصارنا دجنم جمع بصري وقلوبنا تم جمع قلب وأزواجنا دكما ماتم وذرياتنا دكما ذريا مؤيام مكينا وتب علينا يا الله كتب أتوبا مقبام إيقن توبا سنأم من توبا كما كتب أتوبا نامو إنك للي الله anta tawwabur rahim kai ne wanda ka kasance mai ba da ikon tuba kuma mai karban tuban arrahim kuma wanda ya kasance mai rahma ka sa mutum a aljanna waja'alna shakirin li ni'matik ya Allah ka sanya mu mu zama masu godiya ga ni'imarka musnina biha mu zama masu ambata wannan ni'ima da kamana muna yabanta qa'ilina biha kuma mu ambata wa atmimha alaina ya Allah ka cika mana ni'ima Tana cikin duk waɗannan addu'o'in suna da goyon baya a cikin alƙur'ani haka asali ne sahihi daga Abdullahi bin Mas'udi na radiyallahu anhu ya kasance na yin wannan addu'a ne tsada da ta kunshi ababe waɗanda suke masu nauyi in Allah madaukakin sarki ya amsa wa mutum wannan addu'a to rayuwar shi za ta yi daɗi mun ga babban abu ne a ciki akwai abubuwa da yawa da ya kamata a tsayu a kansu a duba a tsayuwa wacce take ta kula game da su akwai mahimmancin sulhu a tsakanin juna islahu zati lai babban abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tafiya domin ya islahu zati lai ne har lokacin sallah ya fita saboda ya sulhu a tsakanin wasu lokacin sallah ya fita ka duba mahimmancin sallah amma manzo sallallahu ya tafi domin ya sulhu tsakanin wasu mutanen da ba su ba su ga maciji ba su da jiji kuwa a tsakanin junansu har sai da lokacin sallah ya fita saboda muhimmancin islahu lai ne. kuma babban abu ne sannan hanyoyin musulunci shari'o'insa bin tsarin musulunci sannan waɗannan ababen da aka lissafa Allah ya maka albarka a game da su domin akwai waɗanda eh, lahum qulubu la yafqahuna biha kaga qulubuhum ghayru mubaraka eh, A su babu alheri a ciki kenan sannan walahum a'yunun la yusiruna biha ba idanuwan gasu nan amma gwala-gwala ne amma ba su ganin alheri da su li'anna al'uyuna ghayru mubaraka idanuwan ba albarka a tare da su sannan muhimmancin yi ma mata da 'ya'ya addu'a yana cin kulu na rabbana hablana min هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين Imama. sannan da cikin addu'an mutanen kirki hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati kun gani so da kayi da ƴaƴa addu'a babban abu ne sannan yi ma mata addu'a babban abu ne mutum ya ce Allah shirya masa da iyalansa Allah mu dauki zaki ya shirya masa da ƴaƴansa babban abu ne sosai حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس إذا دعا لأخيه يقول أنس إذا زي ما أنوانس الدعاء جاء الدعاء ديكي تشيوا جعل الله عليه صلاة قوم أبرار Allah madaukakin sarki ya masa salati ya ba waɗanda suke mutanen kirki su rika masa salati wato Allah madaukakin sarki ya sa mutanen kirki su rika maka addu'a domin mutane suke sun maka addu'a babba ne kaga yana cin addu'a da annabi ibrahim alaihi salam ya rika yi waja'alni lisana sidqin fil akhirin ya Allah madaukakin saki duk wanda zai zo bayana ya Allah ka sa ya faɗi ya harshe na gaskiya na yabo ne kyau a game da Allah ku ya karɓi addu'a annabi ibrahim alaihi salam shi yasa kowace milla sai su ce suna kowace kowane addini sai su ce annabi ibrahim alaihi salam suke bi ba wasu waɗanda suka taba ba su ce ba su danganta kansu zuwa ga annabi Ibrahim ba shi yasa sai Allah ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima mushrikai sai suka ji dadi to ba kana bil mushrikin to aka kai su can karshe amma kana bil mushriki so daga annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya bashi lisanu sidqin fil akhiri duk wani wanda ya zo bayan annabi Ibrahim alaihi salam to yabansa yake to kun laisu bi zalamatin wala fujjarin ba su kasance azzalimai ba kuma ba su kasance fajirai ba eh ba su kasance azzalimai ba wanda za su yi mutum addu'a addu'a da ba ta gaske ba yaqumuna al-laila annan suna ta tashi da daddare wa yasumuna an-nahara da yini kuma suna yin azumi kun ji addu'a da Anas yake ma dan uwansa sai ce Allah ya ba Allah ya sa mutanen kirki su rika ma addu'a domin addu'an mutanen kirki babba ce in dai manzo Allah sama zai umarci sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa idan ya gamu da Uwaisun al-Qarni cewa ya ce masa addu'a manzo sama kuma ya bashi sufofin sa wa kanat lahu walidatu huwa barul laha yana da mama ina mama nan ta biyayya matuƙa sannan wa kana bihi bayadun ya taɓa ciwo na fara ciwon fara ya taɓa kama shi ya warke amma har yanzu akwai alama wannan fara a fuskarsa so da idan ka gamu da shi ya kai umaru ka ce ma addu'a waisu waisu nan fa ba sahabi bane ikhtalafu wasu sun ce muhadrami ne wasu kuma sun ce huwa tabi'un min at-tabi'in kawai wasu sun ce wulida wa aslama wa lam yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya rasulullah ya musulunta amma bai je ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ka dauki wannan tarihin ka kora tarihin ibn hajar ibn hajar bai ce mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata al-islam sai aka ce لقيا نبع أبا أبا أبا لقيا دا أكي نفع نقول لقيا المعاصرة با المعاينة با ما شرق إيماني في حاجة من ذن الله سسلم هكذا ما زمن نقول إلي شيء كما كان إيماني إلي شيء أبا مخضر من شيني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به حتى توفي هي النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سنو مات على الإسلام هذا مخضر من شيني wan tabi'i kanin sahabi hmm. muhadrami kenan wan tabi'i kanin sahabi shi ba sahabi bane amma kuma wan tabi'i ne in an zo tabi'ai suna magana zai ce ni fa ba matsayi na ɗaya da ku ba eh wala zamanin mu ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi Wa sallam. wannan addu'ar addu'ar mutanen kirki babba ce Allah ya taimake mu